Jama'a Assalamu alaikum. Har yau dai muna kan batun Aisha Abdullahi Muhammad ce wadda ta yi zargin cewa wani mai suna Sagir Lawal a garin Gwarzo da ke jihar Kano ya bata wani cingam da aka sanya wani abu a ciki. kuma da ta ci ya sami sukunin yin lalata da ita har ta sami ciki cikin da aka zo ake gardama har yanzu a kai ta ce ya bata wani magani domin zub da wannan ciki to amma cikin bai zuba ba kuma a bayan da ta haifi wata jaririya sai nemi da ko dai a kashe ta ko a yarda ita abubuwan da su ma'aishan ta ce duk ta ki yarda ta yi su. A shirin da ya gabata mun tsaya kan inda batun ya je gaban ofishin CID na 'yan sanda. Ofishin da a saboda wasu dalilai ma ba su je ba sai da yammaci a ranar da suka je ɗin. Sai suka ce to mu tafi gobe mu da kuma babu takardar transfer. sai suka ce mu tafi gobe mu dawo to da muka taho sai shi ya ce wa yana da jarabawa a ranar da kuma ba zai dai samu dai lokacin zuwa ba har sai ranar friday shi oc din ya ce to da aka ce ma a rufe shi nan dai suka yi wannan suka karbi belin shi suka ba da waya da wasu takardun shi na makaranta sai aka karbi belin shi da aka karbi belin shi suka tafi mu ma muka tafi aka ce ni da yayan mu washe gari mu dawo muka dawo suka daɗa min tambayoyi a kai duk na gaggaya musu sai suka ce to mu je sai ranar juma'a ranar juma'a da suka zo muka shirya muka je state cid din don ranar ma ba su zo da wuri ba sai yamman dai muka sa sake koma da muka je sai aka tura mu gurin wani mataimakin asp musa majiya na cin kan da aka tura mu wurin shi sai ya fara mishi tambaya ya ce kai ka ta sai ya ce waya abe sani ba sai dan hisban ka ya fara mishi bayani ya ce gashi ya ma ce in kashe yar na ki kashewa sai ce ya bai sani ba ya ce to akan me ya ce in kashe yarinya sai ce shi fa bai faɗa ba sai ce to ya zai baka santa ba za ta yi maka shari ne duk girman kano ta rasa wanda za ta yi wa shari sai kai kadai saboda kai ta tsana sai ta yi shi fa bai da abin da ake tuhumarsa bai san komai a kai ba to a yayyansa sai suka ɗauko takardan kotu suka zo da shi na nan kotun da muka ji sai suka nuna masa suka ce ga takardan kotu ai an kai kes ɗin kotu alkali ya yi wannan ɗin kes ɗin ya ce ya watsi da ke eh, a ya ce wai ko ya yanke hukunci ko me suka ce mishi ne sai ya karbi takardar da ya karba ya ce to ai tun da kes ma ya riga ya je kotu su idan kes ya je kotu ba a kawo wa 'yan sanda idan haka idan kes ya zo gurinsu su ne suke da damar da za su tura duk inda suke so amma ban da wannan tun da ya riga ya je kotu su ba abin da za su iya yi a kai sai dai mu tafi mu je za mu iya shigarwa wani kotu sai muka ceto sai wan baban namu ya fito ya ceto shi zai je duk inda yake da wannan zai je ya karɓo min 'yanci na to shi his din na gwarzo wanda yake cewa yake ba mu shawara ya ce mu je guri kaza mu je guri kaza komanda din har ca suka wai in bai wasa ba sai ya rasa kujeran shi na komanda na nan gwarzon to ban dan sanya suka yi ba daga karshe ni kuma dama a gurin wata mu nake a zaune don gaba ɗayansu su sun iya zauna a wurinsu su suwan baban namu shi matan shi ta ce ita wai ba zan zauna a nan gidanta gaba ɗaya sun ƙi yadda zauna daga ƙarshe dai na zo wurin wani ɗan uwanmu a nan kaduna na buga mai waya nake farfaɗa mishi sai ce ai shi bai san da abun bai ce to in taho gidan shi ina zaune a gidan shi tun dai yarinyar ba tafi wata ɗaya ba har yanzu sai da matan shi ta haihu to dama tana da tsohon ciki shine ya ce tun da matan shi ta haihu za ta je gida wanka ne ni ma in tafi can gida wurin siwon baban namu to na je duk kowa ya ce babu wanda zan zauna a gurin shi shine ni kuma na taho eh to amma ya aka yi kika zo jos da yake ya bani kuɗi ya ce wanda zan yi amfani da shi haka ya ce kuma in yi kuɗin mota to da su na biya na zo to da kika zo nan jos kina da yan uwa ne ko dai kawai kin zo jos ne kawai ba ni da kowa kawai na zo ne neman taimako to amma yanzu gurin wa kike zama nan mun je jama'a ne wurin su amma yanzu ina nan cikin tasha wurin wasu mutane ina zaune to mun je jama'atu su ne suke taimako na sai kuma wannan bawan allah da yake taimako to amma yanzu me kike so a yi ni ina so ne a wannan din akan kes din a bi min haƙƙi na akan kes din haƙƙi kamar ke kina so ya aure ki ko kuma ya karbi yarinya ko me kike so don kin ga ma magana aure ne tun da aka yazo daga karshe ma wulakanci ne iri-iri mutum zai zo ya fuskanta ya ma yadda ya amshi shi kawai amma yanzu ya za a ce yanayin rayuwanki e to tun da dai na zo nan gaskiya da yake mutanen nan na faɗa wani bayan allah na gari gaskiya ba abin da zan ce sai dai godiya a can ɗin ne dama nake fuskantar haka mm. to yanayin abin biyan bukata fa musamman da yarinya duk suna yi mutumin da ya ɗauki ɗawainiyar taimakawa domin ƙwato aisha hakkinta shine sa muhammad ali wani ɗan raji da ke garin jos sunana sa muhammad ali eh, founder na sa muhammad ali foundation and eh, chairman na adak farms and milling industry limited so to ya aka yi ka samu wannan baiwar allah har ka shiga cikin eh, wato batun da ta fada a ciki eh, well mu as an activist muna da contact kuma uh, mutane da yawa suna da contact namu duk abubuwa da ya taso makamantan haka muna samun uh, ana tuntuɓar mu sai mu ga mu kuma ta inda za mu shigo mu ba da gudunmawanmu kamar ya aka yi har ka samu wannan bayani eh akwai wani ta tasha akwai wani mutum yana union sunan shi korau sai ya kira ni sai ya shaida mini ga abun da yake tafiya so a lokacin da na ji sai na ce to abun da zan yi ina zuwa zan shigo jos na zo jos akwai kamfani na da nake kokarin establishing din eh, plateau state office so dama akwai provision na office na foundation a duk inda muke bude mu domin issue of founding you know uh, activism baka isa ka yi shi ba founding ba so kamfani na shi na sa yana ba da 10% yana founding na activities na foundation so a na invite nasu na zo na interviewing ɗinta na ji yadda maganan yake sai na ce to shi kenan ta haƙuri insha Allah we will take measures tunda za mu ɗauki mataki tunda kuma abun daga kano yake akwai barista audu bulama za mu yi aiki tare mu ga cewa ah, mun yi amfani da kaman human rights commission su mun involvement ɗinsu we call him for dialogue mu kira shi don a sasanta in ya ce ɗiyar ba tasa ba so sai mu yi ƙoƙari a yi dna test in an yi dna test a can gwajin jini na kwayoyin halitta a gane lallai shi yana da alaka da ɗa ko babu sannan in yana da alaka da ɗa don sai mu nemi attorney general office of kano state for his prosecution mm. a yi mishi hukunci ita kuma mun kawo tsari wanda za mu ke bata 15,000 a kowane 15,000 kowane karshen wata don ta samu yadda za ta iya rike kanta ta taimaka da shi zuwa wata shida mm. to amma batun wato samun juna biyu da ta yi da haihuwa ya zuwa yanzu me kuka yi a kai eh, well kin sani ba mu da uh, details akan yadda suka haɗu da kuma yadda ya faru duk abubuwan da ta faɗa a wajenta muka ji ba mu ji ta wajensa ba so ba mu da assurance da ta faɗa gaskiya ne ba gaskiya ba sai bincike ne zai tabbatar sai ga shiga ita amma kuma fara wannan bincike well yanzu dai maganan da muka ji ta wajenta a nan muka tsaya so eh, muna preparing papers yadda za mu yi kokari kowa ya san ga abun da yake tafe kuma ga abun da yake kasa don kuma mu jira menene martaninsu shi zai determining menene next action masu sauraro za mu ci gaba da bin sawu domin jin yadda wannan batu zai kaya. Ibrahim Alfa Ahmed ne a madadin Zainab Babaji ke cewar mu huta lafiya.